إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka أن أنا al'ummar musulmi da muke ƙaunar juna saboda Allah gashi Allah ya kawo mu mun haɗu da ku a wannan masallaci mai suna masjidu abubakar as-siddiq a nan birnin lafiya jihar nasarawa tsakiyar arewacin najeriya tun daga kan shugabanni da jagorori a wannan masallaci zuwa shugabanni da jagorori a harkoki na addini da shugabanni a harkoki na siyasa da mulki a wannan jiha da sauran jama'a gaba ɗaya sawa'un waɗanda muka haɗu a wannan bigire ko waɗanda suke jin saukinmu ko waɗanda za su ji gaba ɗaya muna wa juna gaba ɗaya gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau goma sha tara ga watan jumada a saniya ta shekara shidda, bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da 21 ga watan disamba shekara ta da 2024 a ƙidayar miladiya Allah ya kawo mu tare da abokan rakiya ta wannan birni na lafiya a matsayin ziyara ta farko a ziyarar karatu da wa'azi Allah ya sa na zo wannan gari sau biyu a baya amma ban taɓa gabatar da karatu ba sai gashi Allah maɗaukakin sarki ya sa yau Allah ya kawo mu a cikin jerin karatuttuka da za mu gabatar na ziyara a jihohin arewa ta tsakiya wadda jiya mun yi a birnin jos na jihar plateau da can muka fara yau kuma ga mu a birnin lafiya na jihar nasarawa ina gaishe ku da fatan alkhairi tare da isar da saƙo na godiya da jinjina gare ku da haɗuwarku da dandazonku a nan saboda mu amfanar da juna saboda Allah a yayin da kuma nake godiya ta musamman ga waɗanda suka zama silar haɗuwata da ku musamman kuma wanda na fara sani daga cikin 'yan uwa da abokan arziki a wannan garin wanda shi na fara kira da muka sa wannan karatun a shaladi muhammad bashir wali honorable wanda tun ba yau ba yana kira muna zumunci da shi akan addini amma ba mu taɓa haɗuwa ba sai a wannan karo, a shi yanzu allah ya sa mun haɗu da ku mun gaisa da 'yan uwa da yawa waɗanda da alaƙar mu da su sai a cikin kwalba amma yanzu ga shi nan muna ganin juna ido da ido yadda muke ganin juna ɗin nan Allah Ubangiji ya tayar da mu gaba ɗaya ya samu a inda za mu ci gaba da ganin juna cikin farin ciki har abadal abidina fi jannatin na'im ikhwanan ala sururin mutakabilin inda za mu zauna muna kallon juna muna fuskantar juna kowa yana cikin annashuwa kowa yana cikin farin ciki wanda baya yankewa har abada daɗin ‘yan uwantaka ta addini kenan duk waɗanda suka yi ‘yan uwantaka da juna suka yi ƙaunar juna suka so juna idan ba akan addini da tsoron Allah ba ne wannan yan uwantaka kabari zai raba ta kuma daga ya raba ba zai sake haɗawa ba idan aka rabu aka danna mutum a kabari ba zai sake tunawa da wani abokinsa ba ba zai sake tunawa da wani ɗan uwa ba ba za su sake haɗuwa da kowa ba a ci gaba da abota sai dai idan danƙon wannan abotan ya zama sanadiyar tsoron Allah ne al'ashilla يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون الله يتدوى أن duk waɗanda suka so juna suka yi ƙaunar juna idan an je ranar kiyama Allah zai raba wannan abotar sai su zama abokan adawar juna abokan gaban juna sai dai kawai waɗanda suka yi abota akan tsoron Allah muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya samu zama muna tsoron Allah ne muke abota da juna annabi mu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira cikin Bukhari da Muslim ya sanya waɗanda suka yi abota saboda Allah cikin kashi bakwai na mutanen da Allah zai sa su a inuwarta ranar da babu wata inuwa sai ita kaɗai. rajula ne ta haɓa fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraka alai. Mutum biyu da suka so juna saboda Allah, akan haka suka haɗu a haka suka rabu. waɗannan su ma za su shiga cikin zillullahi yau la zilla illa zillu muna fata Allah ya haɗa mu akan wannan abin ya kawo mu garinku ya haɗa mu da ku abu guda ne kaɗai shine mu isar muku da saƙon Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a kansu muke son ku mun shaida a kansu kuke son mu mu ma dole mu kamo ku ziyara mu haɗa zumunci da ku saboda su ƙaunar Allah da ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. shi yasa lokacin da honorable ya tambaye ni menene maudu'in da zan yi magana a kai na ce nima ban sani ba za mu tattauna da abokan tafiya saboda duk maudu'in da kai za ka tuna ta yiwu mun taɓa yin magana a kai mu kuma mun fi so mu rika ɗaukan sabbin abubuwan da ba mu yi magana a kai ba muna fata mu samu mu taɓa abubuwa da yawa gwargwadon yadda za mu samu ya zama shaida a gare mu a gaban Allah ranar kiyama a ce mun yi ƙoƙarin karantar da mutane kaza da kaza da kaza yawan abun da muka faɗa muna fata Allah ya sa ya rubuta ya zama shaida ne gare mu kalmominmu da shahadatuhum wa yus'alu sa'annan kuma muna fata ya zama mun taka wurare da yawa da sunan da'awa saboda Allah saboda dukkan inda ka je zai ba da shaida a ranar kiyama a wurin Allah ga ka a gaban Ubangiji ya ce ka taka har wuri kaza saboda Allah kuma ka yaɗa karmar Allah wannan shi yasa duk lokacin da muka samu dama muke tattaki da kanmu mu je har inda mutane suke musamman kuma masoyanmu masoya Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mu ce musu Allah ya ce annabin ku ya ce su yi aiki da shi ko mutum ɗaya ko biyu ko sama da haka suka yi aiki da shi muna fata da mu da su duka hakan ya zama hujja a gare mu a ranar kiyama yana daga cikin kuma abin da muke la'akari da shi a kowane gari shine wani maudu'i ne fi dacewa da garin to ni da iya tunani na babu abin da ya dace in yi magana akai a wannan garin sai maudu'i mai taken la ilaha illallah wannan kalma ita ce tafi dacewa in yi magana a kanta a wannan zaman wannan kalma ita ce kalimatul islam ita ce kalimatul shahada ita ce kalimatul ikhla ita ce kalimatul haq ita ce kalimatu al'urwatul wuska ita ce alkalimatu tayyiba wannan kalma ita ce kalimatu tauhid kalmar da da ita ne ake shiga musulunci duk wanda ka ganshi a cikin musulunci ta kofarta ya shigo duk wanda ka ga ya fita a musulunci ta kofarta ya fita ba inda ake fita a musulunci sai idan an take la ilaha illallah ba inda ake shiga musulunci sai ta kofar la ilaha illallah ita ce kalmar da a sanadiyar tabbatar da ita ya sa Allah ya halicci ɗan adam ya halicci aljan ya halicci itatuwa ya halicci tsuntsaye da sauran dabbobi ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya yi dukkan halitta ita ce kalmar da saboda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da ita ya aiko annabawa kuma ita ce kalmar da a sanadiyar ta Allah zai tashin kiyama don ya tambaya an yi aiki da ita ko ba a yi ba duk abin da kaga ba la ilaha illallah ba a cikin wannan rayuwa ɗan rakiya ne wa ilaha illallah duk abin da kaga za a yi hisabi akai a ranar kiyama idan ba la ilaha illallah ba yana daga cikin rassan la ilaha illallah ne kuma mai mata rakiya ne don haka kai ka ce dukkan abin da ba Allah ba Allah ya halice shi ne saboda ya tabbatar da la ilaha illallah ita ce kalmar da Allah maɗaukakin sarki a kanta ya yi shaida da kansa kuma ake ce mata kalimatu shahada shahidallah annahu la ilaha illahu wal mala'ika wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim ita ce kalimatu tauhid kalmar da da ita ake kadaita Allah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim ita ce kalmar igiyar alkawari tsakanin Allah da bayi duk wani alkawari da ke tsakanin Allah da bayi bai kai girman la ilaha illallahu ba la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wusqa lam tisama laha wallahu sami'un alim al urwatu al wusqa ita ce la ilaha illa ita ce kalmar da Allah madaukakin sarki yace ita ce bishiya wato ta nagarta kuma ita ce bishiya ta tabbas a wannan duniyar wadda take daidai da bishiyar da kasan tafi kowace bishiya tsayuwa a kan ƙasa to haka ita ma ba wani abun da ya tsayu tsakanin ubangiji da bayi kamar ta alamtara tara kaifa daraba matsalan kalima tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha ita ce kuma kalmar da Allah maɗaukakin sarki ya ce kalmar tabbat yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ita ce kalmar gaskiya kalimatul haqq Allah maɗaukakin sarki ya ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun Ashahadatu shahadatu shine ash-shahadatu bila ilaha illallah wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce kalmar da ta zama alkawari tsakanin Allah da bayi a kanta ne Allah ya rika turo annabawa tun daga bayan da ya aiko annabi Adam ya sauko da shi duniya ya ce to zan rika turo annabawa babban abin da za su karantar shine la ilaha illallah saboda domin ita aka halicci duniyar kuma aka ce ku zauna a cikinta wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wannan kalma ta la ilaha illallah ita ce kalmar da Allah maɗaukacin sarki ya ce a sanadiyarta ai ta yaƙi har sai an tabbatar da ita kuma bai yarda ba a yi yaƙi da waɗansu mutane in ba a sanadiyarta ba ko don a kawo su su gane ta su karɓe ta ko don a hana su hana yin aiki da ita annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam ta faɗa a cikin hadisi cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn umar allah ya ƙara yarda gare shi da babansa yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace umirtu an uqatilan na shi an bani umarni Allah ya bani doka Allah ya saukar da oda cewa in yaƙi mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah ko hatta ya yaqulu la ilaha illallah har sai mutane sun faɗi kalmar la ilaha illallah wa yuqimus salah bayan ta kuma a tsaida sallah wa yu'tu zaka bayan ta kuma a bada zaka faman fa'ala zalika duk wanda ya faɗi la ilaha Allah kuma ya aiki da wajibanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce abun nan abun nan asama minni malahu wa damahu to wannan ya tsare jininsa da dukiyarsa akan kar in taɓa shi ba a yarda in yaƙe shi ba illa bi haqqiha sai dai idan mutum ya taɓa haƙƙin da ya cancanta a taɓa don haka wannan kalma ta la'ilaha illallah a kanta ne aka fara saukarwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wahayin farko aka ce da shi ikra ka yi karatu aka ce bismi rabbik da sunan ubangijinka abu na farko da zaka karanta ka fara koya shine fa'lam annahu la'ilaha illallah farkon ilimin da zaka koya a duniya shine ka koyi ilimin la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat mu'minai maza da mata duka ku nemi gafara sannan ku nemi sanin la ilaha illallah shi yasa farkon abin da ya zama wajibi a nemi saninsa a duniya shine la ilaha illallah da ma'anarta da aiki da ita wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce gata da ke tsakaninmu da ubangiji inda babu ita da ba ruwan ubangiji da mu dukkan kafiran da kake gani a duniya ba ruwan Allah maɗaukakin sarki da su ba wani alkawari tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki saboda sun rasa wannan kalma ta la ilaha illallah komi gatansu komin darajarsu komin matsayinsu idan ba su karɓi wannan kalma ba to sun yi asarar wannan rayuwar kuma da su gara ma wanda bai taba zuwa rayuwar ba ba a yi shi ba saboda wanda ba a yi shi ba ba za a yi masa hisabi ba ballantana a yi masa azaba amma su kan duk wanda bai karɓi la ilaha illallah ba to wa ula'ika hum wa qudun nar waɗannan su ne makamashin wuta innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a waɗanda suka kafirce da la ilaha illallah dukiyoyin da duk suke da shi a nan duniya da kayan alatu da ababen more rayuwa da suka ji daɗi da su a nan duniya da su da 'ya'yansu ba za su yi musu amfanin komi ba wa ula'ika hum waqudun nar kuma da su za a kunna wuta da su da duwatsu za a sa a wuta su zama da su ne za a yi wa wutar makamashi ba wai za a gama kunna wutar ne sai a sa su a ciki wani abu ya kona su ba su ma suna kona wani abu kuma suna kona kansu shine ma'anar wa ula'ika hum waqudun nar idan wani abu ne da banke ci kai kuma ya kona ka da sauki akan kai da kanka ne kake cin wutan kake kona wani kuma kake kona kanka wannan shine sakamakon duk bai karbi la ilaha illallah ba kuma duk wanda ya zo wannan rayuwa ta duniya idan bai rayu akan la ilaha illallah ba idan ya je ranar kiyama ko shi wane ne kuma kowane addini ya yi manzan Allah sallallahu alaihi ya rantse da Allah ya ce sai ya shiga wuta kuma manzan Allah ya yi gaskiya ko bai rantsuwa ba ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa ya ce ba wanda zai ji labari na ya ji labarin da awata ya saurari saƙona ya fahimci wannan saƙon kuma ya yi biris ya ƙi karɓa ya ƙaryata ya ƙi yin imani yahudiyun au nasaraniyun ko ba yahude ko ba nasare ta zama waɗanda suke da addini kenan na kitabiyanci wanda su ma sun yi imani da Allah sun kuma yi imani da tashin kiyama sun yi imani da annabawa amma a cikin imaninsu akwai abin da ba su gama cikawa ba shine la ilaha illallah tunda suka yarda da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa kana min ahlin na yace wallahi sai ya shiga wuta duk wanda kake ganin shi a duniyan nan idan bai mutu da la ilaha illallah ba a cikin zuciyarsa a cikin aƙidarta, wallahi sai ya shiga wuta ko shi waye kuma duk mutanen da za ka ga za a sa su a cikin wuta a ranar kiyama abin da zai hana su shiga aljanna shine rashin la ilaha illallah kuma duk wanda ka ganshi a cikin aljanna la ilaha illallah ce ta kawo shi duk wanda ka ga kun haɗuwa aljanna ko da yana gabas kana yamma ne in dai kuka haɗu da shi to abu ɗaya ne ya shigo da ku la ilaha illallah wannan ita ce abin da ya haɗa tsakaninmu da annabi adam da annabi nuh da annabi hud da annabi salih da sauran annabawa ai ba mu san su ba inda ba don ita ba da ba ba za mu ji labarin su ba inda ba don ita ba da babu alaƙa tsakanin mu da su zamanin mu ba ɗaya ba garin mu ba ɗaya ba ƙarfin jikin mu ba ɗaya ba ƙabilar mu ba ɗaya ba kai ballantana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda ba don ita ba da ba mu babu shi shi yasa mutanen duniya kaf da kake gani din nan babu su babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da ƴan uwansa na jini ne idan babu la ilaha illallah wannan la ilaha illallah ita ta raba tsakaninsa da kakansa ita ta raba tsakaninsa da baffansa wanda har a gaban baffan yana cewa ya baffa ka faɗi wannan kalma don in samu abin da zan gabatar a gaban Allah ka samu tsira a ranar kiyama ya ce kai ni zan mutu akan addinin babana addinin babansa ita ce addinin da ba ta la ilaha illallahu ba gara babansa shi bai samu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wa'azi ba amma wannan ya ji wa'azi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ma da kansa yake cewa je kai wa'azin ka ba wanda isa ya taba ka matukar ina garin nan in dai za a ga bayan sai an ga bayana yace amma ba zan iya karɓar wannan kalma ba me yasa ba zai iya karɓa ba saboda ya san ma'anarta idan ya faɗa to ya gina alkawari tsakaninsa da Allah shi kuma ba su ya gina wannan alkawari innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun idan an ce la ilaha illallah sai su yi girman kai sai su yi biris da ita a haka ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallama tsananin ƙaunarsa gare shi da tausayinsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da taimakon da ya masa ya sa ba za a masa azaba a wuta irin yadda za a yi wa sauran yan wuta ba amma wallahi ba zai shiga aljanna ba saboda bayi da la ilaha illallah da ya faɗe ta faɗa kawai wallahi da yanzu ya fi kowa daga cikinmu a cikin ku daraja saboda shi zai faɗe ta ne kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuwa sahabi idan ya faɗe ta ko da yana faɗa ne ya mutu inda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya fi kowa daga cikin mu duk sallar mu da azumin mu amma duk da kasancewarsa cikin umma ɗaya yake da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dangi ya ƙare akwai gado ma a tsakanin su a shari'a amma kuma wallahi ba zai shiga aljanna ba kai kuwa saboda ita in Allah ya zaka shiga aljanna ka nufi nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idh daga an yi busar kahoto ba maganar dangi ba maganar wane baffan wane ne an raba gari tsakanin manzan Allah da Abu Talib busar kaho ana yin ta an raba gari tsakanin annabi Ibrahimu da shi da babansa wanda ya haife shi wa in qala Ibrahimu li abihi azar واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه ya yi wa'azi wa babansa a la ilaha illallah amma ya ƙi karɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mai bakin da baya tsariya, ya ce a ranar kiyama za a haɗu tsakanin annabi Ibrahimu da babansa a filin kiyama ana cikin rikicewa ana gudu cicciɓi sai ga annabi Ibrahim ga babansa yana haɗuwa sai ce ɗana shi kuma ce baba yaya sai baban ya ce abinda kake gaya mun ashe gaskiya ne yau gashi gashi na gani sai ɗan ya ce ya baba ba abin da ban yi da kai ba ya baba ka bi ni fattabi'ni na ce maka ahdika siratan sawiya ya baba kar ka bi shaytan la abudu shaytan kaki baba ka bi shaytan sai ce naji duk wannan yanzu ba lokaci yanzu faɗa mun in faɗa yana so ya bashi mai la ilaha illallah wai ya karba a wurin amma nan ne garin la ilaha illallah can ba garin la ilaha illallah ba ne can garin sakamakon la ilaha illallah duk wanda bai je da ita ba ba zai same ta a can ba duk wanda ga ganji da ita a can dama da ita ya je ba a samun ta a can saboda haka sai ya ce da shi baba na gaya masa, amma a lokacin Allah maɗaukakin sarki ya san wannan bayanin da uban yake ba zai amfanin komi ba haka a gaban annabi Ibrahimu Allah zai sa a zo a cafke babansa a yi sama da shi a tafi da shi wuta saboda ya rasa me la ilaha illallah shi yanzu kai Allah ya baka kyauta jama'a mu gode wa Allah akan la ilaha illallah wannan kalma da muka samu na la ilaha illallah Allah bai taɓa yin wata kyauta da ta kai ta ba Allah ya ba wa waɗansu mulkin duniya Allah ya ba wa waɗansu kayan alatu na duniya Allah ya ba wa waɗansu ɗaukaka a duniya sun sanu tun a da har yau Allah ya ba wa waɗansu ilimin duniya amma Allah bai taɓa ba wa wani abin da ya kai la'ilaha ilaha illallahu ba duk abin da aka baka bai kai wannan ba saboda duk abin da Allah ya baka ba zai sa ka zama naka ba sai idan ita ce ya baka Allah yana iya baka komi amma kai ba nasa bane ita ce kadai idan Allah ya baka to ka zama nasa la ilaha illallah wannan kalma da Allah maɗaukacin sarki ya mana baiwa muka same ta ba tare da mun sha wahalar komi ba Allah ya bamu ita sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba same ta ba sai da suka yaki ba same ta ba sai da suka ji yunwa ba same ta ba sai da suka yi kishirwa ba samu tabbatuwarta ba sai da jininsu da rayukansu ya zube dukiyarsu suka rasa matansu suka rasa ukhriju min diyarihim wa amwalihim bi ghairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah akan la ilaha illa Allah aka kore su a gidajensu aka raba su da garuruwansu suka zama yan gudun hijira ba don saboda yan ta'adda ba sai don saboda la ilaha illallah sun ce sai ita kadai za su rayu a kanta suka wahala mu yanzu mun same ta a cikin sauki amma ba mu rike ta ba kamar yadda su suka rike ta wannan kalma ta la ilaha illallah mai take nufi abinda take nufi shine la ma'buda bi haqqin illallah babu wanda ya cancanta a bauta masa bauta na gaskiya sai Allah la ma'buda bi haƙƙin illallah babu wanda ya cancanta a bauta mata bauta ta gaskiya sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha illallah wajibi ne idan zaka faɗe ta ka san ma'anarta yanzu mun gane ma'anarta ma'anarta shine babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah la ma'buda bi haƙƙin illallah ka ji wannan ma'anar ta ratsa cikin zuciyarka ka tsora ta akan kwakwalwarka kuma ka yarda da abin da kake nufi jama'a mun yarda da wannan la ilaha illallah babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah jama'a mun yarda da wannan wannan shine abin da ake nufi da la ilaha illallah tana kunshe da bangarori guda biyu ne kowane bangare jigo ne kamar yadda tsuntsu baya iya tashi sai da fuka-fukai guda biyu ana harbe fuffuke ɗaya to ɗayan ba zai iya rike shi ba sai ya faɗo ita ma la ilaha illallah kowanne daga cikin waɗannan su suke rike da ita la ilaha bangaren farko kenan illallahu bangare na biyu kenan la ilaha shine babu abin bauta bisa cancanta wannan mai kake yi kenan kana kore wani abu ka ce babu daga bayan sai ka illallahu sai dai Allah nan kuma kana tabbatarwa kenan ka ce akwai a cikin la ilaha illallah akwai babu akwai akwai ana fahimta la ilaha shine korewa babu abin bautawa bisa cancanta wannan kana so ka ce fa duk wani addini a duniya ba gaskiya ba ne kana so ka ce duk wani abin da ake bauta masa a duniya ba gaskiya ba ne akwai abubuwan da ake bauta musu a duniya da yawa menene bauta bauta shine kaskantar da kai wajen neman yardar wanda kake kaskantar da kai din a wurin sa da niyyar addini wannan shine bauta ƙasƙantar da kai ga wanda kake ganin darajarsa kana neman yardarsa ta dalilin addini wannan shine mene shine ma'anar bauta ana yin irin wannan wa waɗansu da yawa waɗanda ba Allah ba ku bani misali ana yi wa me ana yi wa shanu ana yi wa wa wa rana ana yi wa wa wuta ana yi wa wa ruwa ana yi wa wa tsuntsaye ana yi wa wa wane ana yi wa mutane kamar suwa a cikin mutane akwai su to ba sai mun kama suna ba duk wanda ake iya dukawa a risina ko a cikin zuciya ko da gangan jiki ko da duka biyun ana ji a rai cewa ana neman yarda da kusanci zuwa gare shi da niyyar addini shi wannan ɗin to wannan shi ne ma'anar bauta kuna fahimta kuma ya zama shi ɗin ba Allah ba ne duk wannan kuka ba da misalan na Allah ne to kowa ne in ba Allah ba ne idan ana ƙasƙantar da kai gare shi tare da risinawa da neman yarda a wurinsa neman yardar nan ta hanyar ya baka abin da kake nema ko ya hana maka abin da kake tsoro ko ya jawo maka amfani ko ya ture maka matsala ko idan kana so ka ce ya taya ka ka samu ko idan kana tsoro ka ce ya raba ka da shi ko ka faɗi waɗansu kalmomi na girmamawa irin girmama wanda a cikinsa akwai alamar bauta irin ta addini ko kuma ka roƙa a wurinsa wannan dukkan su alamomi ne na me na bauta to shine ma'anar la ilaha babu wani da ya cancanta a bauta masa wannan shine babu kenan idan ba a samu wannan ba la ilaha illallah ba ta tabbata ba in ka ce illallahu kawai kai shiru a'a da sauran magana in ka ce allahu kawai kai shiru a'a ba kai kalmar shahada ba sai ka fara da la ilaha saboda idan ka kawo allah waɗancan kuma baka ce la'ila, ilaha su ma har da su aka kawo amma idan ka fara da la'ila, ilaha sai da ka kore su gaba ɗaya kafin sai ka ce illallahu sai ka kawo shi shi kadai shi kuma Allah baya zuwa tare da wani idan zai zo sai dai ya zo shi kadai idan ka ce illallahu kadai baka fara da la ilaha illallah ba to ka ɗebo da yawa shi ko Allah in ka ɗebo da yawa sai ce baya so je ka basu ina fata ana fahimta don haka la ilaha shine ginshikin farko shine tushen farko shine tirken farko na kalmar shahada sai na biyu illallahu sai dai Allah face Allah sai Allah shi kadai wannan shine ma'anar illallahu idan ka ce la ilaha baka ƙarisa ba ya cika nan ka kore kowa sai kai shiru to har Allah ma ka kore kenan tunda ka ce la ilaha shi ma Allah ai ilahu ne wa ilahukum ilahun wahid qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas shi ma Allah ilahu ne Allahu la ilaha illa huwa saka shi ma ilahu ne idan ka ce la ilaha sai kai shiru idan baka kira shi ba to duk sun tafi to sai ka kira shi shi kadai sai ka ce illallahu Dukkanku waɗanda ake bauta muku ɗin nan dukkan ku na yin ku illallah sai Allah kaɗai to sai zama sai ka je wurin Allah shi kaɗai duk sauran sai ka bar su baka wanda la'ilaha ilaha illallahunsa ta zama ta gaskiya bi haƙƙin na gaskiya shine wanda Allah ne kaɗai ya ɗauka a cikin waɗancan amma wanda ya ɗauki Allah sai ya haɗa da wani ko da da ya haɗa ɗin bai sa sun zama tsa'a ba ya sa Allah a can sai ya sa ɗayan a nan sai ce Allah ya zo daga baya wannan ya biyo baya to ya rusa bai yi la ilaha ba ya yi illallahu ne kaɗai ina fata ana fahimta wanda kuma ya ƙi kowa gaba ɗaya shi kuma wannan bai ɗauki kowa ba wanda ya yi la ilaha ce nan gaba ɗaya wannan shine addinin marasa addini waɗanda suka yi la waɗanda suka yi illallahu ba su yi la ilaha ba su kuma su ne addinin mushrikai addinin mushrikai shine addinin irin su abu jahal sunansu ne ne mushrikai lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina kar in ce mushrikai wani ya ce babu a cikin qur'ani ne lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina su ne ne mushrikina su ne masu bautar wani wanda ba Allah ba duk wanda yake bauta wa wani wanda ba Allah ba kuma mun faɗi mai ma'anar bautan irin wannan misalin da na faɗan to kowaye ne ya shiga ciki an bauta masa ko da wanda yin ya ce shi ba bauta yake yi ba ai ba shi zai yi defining din da yake yi ba Allah ne zai yi defining me yake yi sai muka ga irin abin da wa Allah kadai muke yi shi ma yana masa to wannan shine bauta ko da shi ya ce ba bautawa yake yi ba saboda mushrikai ma sun ce ba sa bautawa gunki walladina takazu min dunihi awliya da aka tambaye sai suka ce ma na abuduhum ai ba bauta musu muke yi ba illa li yuqarribuna mu muna so mu bauta wa Allah ne amma mu muna so su dauki bautan su kai wa Allah Allah ya ce maka ba zai iya karba ba sai wani ya taya shi duk wanda ya ce maka Allah yana da window sai ka bi ta window ka zo ƙarya yake maka Allah baya bukatan window Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni waye ni din da yake faɗa shi kansa kadai ji lakum ni zan karɓa muku waye ya isa ya ce ba za ka karɓa ba sai in wane ya biyo babu shi a duniyan nan idan ka ce akwai wani wanda sai an bi ta wurinsa shine tsani shine hanya shine kofa ba a yin wa Allah haure sai an bi ta kofa wa atul buyuta min abwabiha sai a ce shi wanen kafin Allah ya yi shi ana roƙon Allah ku faɗa mana yana karɓa to sun san wane me yasa ba su biyo ta hanyarsa ba an karɓa don haka duk wanda ake bauta masa ta hanyar bashi wani abu cikin haƙƙin Allah ɗin nan da ka sani wannan shine bauta kuma duk wanda ya haka ya rusa la ilaha idan zan faɗi abin yadda zan kusantar da shi ga hankalinku ku gane ya jama'a Allah maɗaukakin sarki ya isa ko bai isa ba alaysa Allahu bikasin abda Allah ya ce wai shin ban isa ne ya isa ko bai isa ba yanzu don Allah Allah ya ce na isa kai kuma ka ce a'a sai an bi ta wane Allah bai isa ba shi kadai a cikinmu nan duka ba wanda yake so idan yana da wani matsayi a nuna cewa sai ta hanyar alfarman wane ne kowa yana so a riƙa ji shi ma ya isa kowane mutum a cikinmu baya son a sa masa wani ko liman a nan alagafa ta mana yanzu in muka zo sallar isha in ka gana ja sallah ya bani ɗani ne amma da ana zuwa haka kawai sai in wuce ina baza babban riga wallahi liman ko bai faɗa ba sai ya ji ta saboda nan wurinsa ne nan sa ne shi idan gwamna yana cikin mulki zai je sai kwantenuwa duk wanda ya ɗan motsi aka ga fostansa ko aga yana alheri da yawa sai a ce kai saboda kowa baya so a yi takara da shi Allah ya ce na isa sai kai kuma ka ce a'a Allah akwai suwa ne fa suna da daraja yanzu idan wane yana da daraja ina ya kamata mu ga darajar a littafin Allah Allah ya saukar ya faɗi sunayen masu daraja akwai sunan zajiji wallahi ƙarya ne bai da daraja duk waɗanda suke da daraja Allah ya faɗe su a cikin alƙur'ani Allah ya faɗi sunan annabawa har guda ashirin da biyar Allah faɗi jagoransu Muhammadun Rasulullah sai Allah ya fara da waɗanda suke tare da shi sahabbai wallazi na ma'aku su ne waɗanda Allah ya faɗi darajojinsu ko su ma ba sai Allah ya faɗi sunansu ba Allah ya ce darajojinsu amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen daraja a cikin halittun Allah kaf saka duk wanda yake so ya nuna maka wani abu na matsayi ko daraja yana ƙasa da manzan Allah ne sallallahu alaihi shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ana magana akan Allah kar a kawo sunana sai an gama sauke haƙƙin Allah sai a kawo ni ni ɗan jagora ne gare ku ta hanyar koya muku saƙon Allah amma ni ba Allah bane kuma matsayi na ba ɗaya da na Allah ba shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin sahabbansa yayi tafiya doguwar tafiya sai ya je kasashen turawa ya je kasashen sham sai je ga yanda suke girmama sarakunansu waɗansu faɗuwa suke suna musu sujada sannan ana musu kirari ana nuna musu sune komi yana zuwa gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara masa kirari suka zo suna ya kairana wabna kairina ya mafi alherin mu dan gidan mafi alheri sai kai wane dan wane ji kan wane suna ta masa manzo Allah kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku tsaya yace la tuturuni kama akaratin nasara ibnu maryam yace kar ku zuga ni kar ku kwarzanta ni kar ku daga matsayina sama da matsayin da Allah ya ban kar ku mun irin abin da kiristoci suke wa annabi isa da haka suka fara ana shiru ba a hana su ba har sai suka ce shi dan Allah ne har daga baya suka ce su uku ne shine cikon na uku a cikin alloli da irin wannan suka fara yace ni ba zan yarda ba kar ku mun haka tun daga yanzu ku tsaya yace inna ma ana abd in a gaban Allah ne suna na bawa faƙulu abdullahi wa rasuluhu ku ce mun bawan Allah manzan Allah wa ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa saboda ya san matsayinsa sai ka gama ce la ilaha illallah kafin ka ce me inda za ka fara da Muhammadu rasulullah kafin la ilaha illallah ta yi waye a sama waye a ƙasa manzon Allah sallallahu yanzu manzon Allah yana ina sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa ubangiji mu yana ina yana saman al'arshi ba sa haɗuwa ubangiji ubangiji ne manzan Allah bawan ubangiji ne kuma ya fi kowa a cikin daraja saboda ya fi kowa zama bawa abin da ya sa darajarsa ta fi kowa shine ya fi kowa sanin ubangiji ya fi kowa tsarkake ubangiji kuma ya fi kowa bautawa ubangiji shi Allah ya ce masa ka rike bautan nan har ka bar duniya wa'budu rabbaka hatta ya ce ka ka ci gaba da zama a matsayin bawa na har mutuwa ta zo maka ya cika wannan ko bai cika ba ya cika yanzu muna da manzan Allah sallallahu salama ko ni dai zai mana barazana ko da zai mana wani barazanan girma da daraja sai muna da manzan Allah magana ta kare shi kuma da yazo bai zuga mana kansa ba ya zuga mana ubangiji ne ya ce mana ku girmama ubangiji in yazo sallah sai ce Allahu akbar Allah kaɗai yake fara ce shine mai girma me yasa ba zai ce ni kuma kaza ba bai taba ba sai dai rinka ce Allah Allah Allah ku rika ce Allah ku rika ce Allah ku bawa Allah matsayinsa shi kuma Allah sai ce tun da ka daga ni ni ma na daga ka wa rafa'na laka zikrak na ɗaukaka maka ambatonka ka fi kowa kuma an fi ambatonka an fi yabonka saba da kowa a duniya daga ni sai kai amma matsayinsu ba ɗaya bane duk wanda yake sai maka cuwa-cuwa sai ya ce a'a ka girmama manzan Allah sosai ka kai shi can kusa da shi saboda shi ma in ka zo daga sai ka kai shi kusa da manzan Allah ya su rusu uku ba za mu yarda da wayon ba Allah shi kadai la ilaha illallah to wannan maimaita kalmar la ilaha illallah da kuka ji kana da wannan sirrin shine abinda wasu ba sa so a faɗa yanzu duk sharhin da nake na ina sharhin ne na fita daga la ilaha illallah amma wani baya so ya ji ana wannan to ne ma'anar innakum kanu idza qila lakum la ilaha illallah yastakbiru shine ma'anar wa idza du'iya Allah wa idza dhukira Allah wahda ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah in an ce Allah shi kadai sai ka ji yana ɓaci sai ya bara mu ce shi kadai ba Allah ya ce mana Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum fad'u Allah mukhlisina lahu dina walau kariya kafirun. Allah ce ko ba ko ba so ku ci gaba da cewa la ilaha illa Allah shi Allah ne shi kadai jama'a mun fahimta wannan shine asalin ma'anar la ilaha illa Allah sannan a ciki kace Allah kace sai Allah ka san wane ne Allah zul uluhiyyati wan rububiyyati ala a jima'i. wannan suna lafzul jalala al-lafzul azim addalu ala al-zatil ilahiyyati al-azima zatil rububiyya al-wahdaniyya suna ne na ubangiji wanda shi kadai ne mai wannan sunan kafinsa bayi da kafin bayansa bayi da bayan shi kadai ne tun da ya rada wa kansa wannan sunan kuma ba za a taba samun wani ya iya sa wa kansa wannan sunan ba hal ta'lamu lahu samiya kai ka taba jin wani mai irin wannan sunan shi kadai ne shine Allah wannan Allah din an ciro ne daga daga karman al-ilahu abun bauta shi kadai ne abun bauta duk wanda aka bauta masa in ba shi ba ƙarya ne ba gaskiya bane zalika bi anna Allah huwa al Allah kadai shine gaskiya wa annal ladina yad'una min dunihi huwal batil duk wanda ake bauta masa ko ake kiransa ko ake roƙonsa ba Allah ba shi din shine barna shine ƙarya wa anna Allah huwal aliyyul kabir Allah kuma shine kadai madaukaki kuma shine kadai mai girma wannan shine asalin ma'anar la ilaha illallah wannan ubangiji shine ubangijin rububiyya shine wanda ya fara halitta daga lokacin da ya ga dama kuma bai daina ba zai ci gaba har zuwa lokacin da ya ga dama duk abin da ka gani shi ya kawo shi duk abin da ya zama akwai shi ya sa ya zama akwai duk abin da ya zama babu shi ya sa ya zama babu kuma duk abin da yake akwai shi zai mai da shi babu lokacin da ya ga dama ta yadda ya ga dama shi yake juya halitta yadda ya ga dama huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha shine wanda yake caccanza ku ya auna ku ya seta ku ya kuma wato daidaita ku ya suranta ku a cikin cikin mahaifarku irin yadda ya ga dama waye zai gaya mun lokacin da Allah yake daidaita shi a cikin cikin mahaifiyarsa lokacin da ya caka masa hannu lokacin da ya sa masa ido lokacin da ya sa masa kafafu waye san wannan Allah shi yake yin kayansa summa idza antum basharun tantashuru sai gashi kuna ta yawo ku dan adam ba ku san lokacin da ya wannan ba shi ya gama kayansa lokacin da ya kawo bakar fata ya lullube jikinka ya kawo fara fata ya lullube jikin wani akwai wanda ya isa ya ce masa wannan ya kamata ya zama fari ka sa shi baki shi kaɗansa yake kayansa shi ne kuma wanda da kuka zo duniya shi yake juya al'amuranku yadda yake so ya ce kai ka samu kai ka rasa kai ka nema a wurin wane haka ya ga dama kuma wallahi in ya ce ka rasa duk duniya su taru ba za su iya baka ba kuma in ya ce ka samu duk duniya su hana ka wallahi ba za su iya hana ka ba kuma shi kaɗansa ne yake take kowa huwa Allahul wa'idul qahar shine mai sa kowa ya yi don dole ko baya so in ya ce yi bacci kawai sai ka ji kana yi kai ma baka sanya aka yi ka fara ba akwai wanda zai iya auna daidai lokacin da ya fara yin ya aka ya fara bara kawai sai dai ka ji ka a cikin bacci ko ka ji ka a nan amma hanyar da ake ji kafin aje je bacci wa ya san hanyar Shi ne wanda yake sa ka ji yunwa ya ake a fara jin yunwa da ana jin koshi ai yanzu kana koshe in an jima kuma ka ji yunwa ya aka yi aka tashi daga koshi zuwa yunwa shi yake juyawa kuma dole ka ka ji in ya ce ka ji ka ci abinci ka loda a cikinka ka sha ruwa ka loda a cikin ka kana jin daidai in an jima kuma ka ji ya dame ka sai ya fita kuma wallahi sai ka je ya fita in bai fita ba kana cikin bala'i wannan sai Allah kadai shine mai juya mutum ya je kulle kansa yana ta nishi shi kadai wannan shine Allahu rabbul alamin ubangijin talikai kenan to kaskantaccen bawa da yake bacci irin naka ya ci irin naka ya zubar irin naka kuma ka ɗauke shi ka daidaita shi da ubangiji a ce ana roƙon ubangiji shi ma ka ce zaka roƙe shi a ce ana ce Allah mun shiga uku ka mana ɗauki ka ce wane mun shiga uku shi ma waye ya isa Shi ne kadai wanda la ta'khudhu Husina ko jangadi baya kama shi wala nau ballanta na bacci lahu ma samawa ce wa ma fil ard duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa nasa ne shi kamai man waye ya isa zallabi fa’o inda ku? waye isa ya zo gabansa ya ce ka yi kaza ka ba wani kaza Allah ce illa bi iznihi ba wanda ya isa zo neman ceto wa wani sai da izinin Allah duk wanda ka gan shi ya je gaban Allah ya ceci wani to Allah ne ya kira shi ce zo ka yi ceto kuma saboda Allah ya rike mulkin ceton a hannunsa ya ce ƙullin lahi shafa'atu jami'a in mutum ya zo sai ce to Allah wa zan ceta ba kai ne zaka duba ka zaɓi wanda kake so ba inda kowa za a bashi ya zaɓi wanda yake so wallahi annabawa iyayensu za su zaɓa wallahi annabi Ibrahim zai bar wannan baban nasa ba yana ta ce ya abati ya abati ya abati yana cewa Allah waghfir li abi yanzu yau an ba shi dama wallahi shi zai jaki amma in ya zo ma zai yi ceton sai Allah sai zai tsaya sai ce Allah wa zan ceta sai ce jira bari a baka lis baka in zaka nemi ceto ka nema wurin wa a wurin Allah kadai duk wanda zai cece ka sai Allah ya ce ceciwa ne amma ka nema a wurin wance kace wane wane ka cece mu sai ya je sai Allah ya hana shi lis din ya zaka yi da shi ko kuma ka roƙe shi ka nemi ceto a wurinsa sai je shi kansa shi ma yana neman ceton ne bai samu ba akwai wanda mutane sun ɗauka zai yi ceto wallahi in ya je ranar kiyama shi kansa shi ma yana neman ceton ba zai samu ba saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce akwai mutanen da fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in akwai waɗanda ceto ba zai musu amfani ba akwai mutanen da za su je gaban Allah sun yi tsammani su wasu ne Allah ce wahila bainahum wa baina ma yashtahun sai an je kawai sai su ga ashe ba haka bane abinda da suke tsammani sai su ga kishiyar haka ne wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su yi tsammani ba sai su ganshi a gaban Allah duk abin da kake nema na ɗaukaka a wurin wane ka ce Allah ya baka ko ya sa wane ya baka ya fi maka akan ka je wajen wane waye wane in ana maganar Allah wannan shi ne asalin ma'anar la ilaha illallah kuma duk wanda ya gaya maka wannan wallahi yana son ka kuma duk wanda ya ce maka karka rike wane da wane wane ba yana bakin ciki da wane ko yana kakara da shi bane yana son maka alheri ne a wurin Allah da munan kuna ganin mu wani alhamdu ba ba ruwanmu da wane ba ruwanmu da wane amma muna jin daɗin mu a rayuwa kuma muna gode wa Allah da abinda Allah ya bamu mu abinda Allah ya bamu ya ishe mu kuma kana ganin mu a rayuwar nan ba abinda muka rasa mu roƙi ubangiji mu ubangiji mu ya bamu kai ka je kana ta roƙon wani kuma har yanzu baka samu ba duk abin da kaga ka samu wallahi ba shi ya sa baki ba Allah ne ya baka inda sai ya sa baki da mu ba mu samu ko ba ba ruwan Allah da shi wallahi ka rike Allah kaɗai shine ma'anar illallah jama'a muna fahimta wannan la'ilaha ilaha illallah bari mu faɗi kaɗan daga cikin falalolinta ya zama mana da shi ne za mu cika ya ɗan uwana da irin wannan la ilaha illallah albishirinsa wallahi duk wanda ya mutu da wannan kalma na rantse muku da wanda raina yake hannunsa zai shiga aljanna karkai wasa da wannan karatun don Allah wannan sirrin shiga aljannan ka kenan wannan karatun wannan karatun la ilaha illallah wallahi shine sirrin shiga aljannan ka karka dauki wani abu duk abin da zaka dauka bayan wannan ya zama mai rakiya wa wannan ne amma duk abin da ya saba wannan wallahi ba zai kai ka aljanna ba annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin utban ibn malik a cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce, inna Allah harrama 'ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bi dhalika wajha Allah yace Allah ya haramta wuta ta taɓa masa naman duk wanda ya faɗi la illallah yana neman yardar Allah da ita Allah ya haramta wa wuta kar ta taɓa naman wannan mutum kana da wani garanti da zai sa ka samu wannan in ba la illallah ba wannan kalma ita ce kalmar da idan ka zo fita a duniya ka faɗe ta har cikin zuciyarka wallahi za ta shiga aljanna hadisi ne a cikin sayi muslim daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lattinu mautakum la ilaha illallah ku rinka koya wanda za su mutu cikin mutanen ku ku rinka ce kace la ilaha illallah ku koya musu su samu su faɗa fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-janna domin duk wanda la ilaha illallah ce ta zama karshen abin da ya faɗa a lokacin da zai mutu sai ya shiga aljanna akwai garanti da ya wuce maka la ilaha illallah wannan kalmar ta la ilaha illallah ita ce a kanta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya faɗe ta ya mutu a kanta sai ya shiga aljanna ko menene yake yi hadisi ya tabbata a cikin sunanu tirmidhi kuma albani ya inganta shi daga abdullahi ibn amr ibn al-as manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ranar kiyama za a zo da wani mutum ya aikata laifi ya tabkata asa ya yi zunubai kala kala kai ma mai laifi ne ni ma mai laifi ne sirrinmu na tsira a wurin Allah wallahi shi ne kawai la ilaha illallah dukkanmu da laifin da muke tara wannan la ilaha illallah mu rike ta da kyau wallahi za mu shiga aljanna ba da wasa bane daga bakin da baya ƙarya shi ya faɗi wannan yace wani mutum zai zo gaban Allah ranar kiyama sai a zo da shi bitis in wasit watis ina sijillan za a zo mishi da fayil fayil fayil guda casa'in da tara dukkan su laifi ne a ciki tun daga farko har zuwa ƙarshe zunubai ne An zunubi muke ta yi inda kum wuna, bin laili wannan har. Hmm. muna laifi da rana muna laifi da daddare muna yi da harshe muna yi da hannu muna yi da gabobi muna yi da kafa muna yi da komi waɗannan zunuban da muke tara wanzu ana ta rubuta su idan ka cika su gaba ɗaya sai aka je gaban Allah sai a kawo sallah ce ku ajiye shi a gefen aka kawo sai a ɗora su akan sikeli sai su nauyi sai Allah ya ce kai me ka zo da shi ya ce ni ban zo da komi ba wannan nawaye ya ce nawa ne hal zalamaka katabati wanda suke rubutu mala'ikuna ko dai akwai abin da suka sani wanda ba sai kai bai ce wallahi duk daidai ne ba abin da aka ce nayi kuma wallahi bai da gaske ne nayi sai shiru yana kallo kawai yana jiran yana jiran ikon Allah Allah ce to akwai ne abin da ka zo da shi ya tuno shi bai zo da komai ba fa yanzu don Allah mu ba mu da dan wani abu muna da shi to shi wannan mutum fa zai zo bai da komi sai Allah ce a ko ne abu ni ba a zalunci a wurina komin karancin abin da ka zo da shi za a zo da shi ka zo da la ilaha illallah wai akwai la ilaha illallah ya a asa amma me la ilaha illallah sannan gaske da clean one pure one sai a kawo la ilaha illallah a ID card kawai file 99 ina za su iya da ID card ID card fa zaka kawo ID card waɗannan an ɗora su sun yi nauyi ana ɗora wannan ID card ɗin saboda girman la ilaha illallah wallahi sai waɗannan takaddun duk su watse la ilaha illallah sai sai sama fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya duk wanda kuma ma'aunin sa ya nauyi yayi sama shikenan sai Allah ya ce shikenan nauyin ka yayi sama je ka aljanna laifukan ba ce la ilaha illallah ta haɗiye su wannan shine amfanin yanzu kai wasa da la ilaha illallah sa'annan kuma hadisi na kusa da ƙarshe da zan mana albishir da shi akan la ilaha illallah shine hadisin da yake cikin sahihu musulun, a cikin Buhari da musulun ma <clears throat> sahihu musulun kitabul iman annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin abu dhar suna tare da abu dhar cikin dare sai annabi sai ya ce jira ni anan sai zaunar da shi ya ce jira ni sai tafi ya jima can sai annabi yana dawowa sai ji annabi yana ce wa in zana wa in sara wa in zana wa in sara ko da yayi zina ko da yayi sata ko da yayi zina ko da yayi saka sai Abu Zar ya ce ya Rasulullah na ji tana ta faɗan abu ko ban ga kowa ba kai da wa kake magana sai ce ni da mala'ika Jibrilu ne muna tafiya tare ne yana mun wa'azi sai ce me yace da kai yace ya ce mun ne in yi albishir wa al'umata su wai al'umar nasa mu ne insha Allah Ya ce in gaya musu man kala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah da gaske cikin irin abin da muka faɗan nan kuma da gaske ne ba shuwa ba bogi a cikinta bai haɗa da wani a ciki ba la ilaha illallah Allah kaɗai Ya ce dakal aljanna sai ya shiga aljanna Ya ce ni kuma sai na ce wa mala'ika jibrilu to na ji amma a cikin bai a cikin al'ummar ta da kake gaya musu akwai barayi akwai mazinata wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi sata sai mala'ika jibril ya ce mun wa in zana wa in saraka wani hadisi kana cikin sai musulun liman karka ce da ifin hadisi ne manzon Allah yana ta maimaitawa yana mamaki sai zo wurin abuzar sai gaya wa abuzar sai abuzar ma yana ta cewa a'a ah, wa in zana wa in saraka ko yayi zina ko yayi saka yace wa in zana wa in saraka Abu Zar ya sake ce wa in zana wa in saraka sai da ya baki uku sai manzo Allah ya ce masa wa in zana wa in saraka wa in ragima anfu Abi Zar yace ko an turmusa hancin hancin Abu Zar sai ya shiga aljanna duk bakin cikin ka sai ya shiga masu abin sun faɗa la ilaha illallah ta kai ɓarawo aljanna la ilaha illallah ta kai mazinaci aljanna kai ka bar la ilaha illallah alaji kai ba mazinaci ba ka bar la ilaha illallah kai ba ɓarawo ba ka bari har kawai wasu su kwashe la ilaha illallah barayi su kwashe kai a barka ka yarda wallahi la ilaha illallah ita ce mabudin aljanna abin da zan cika da shi shine wannan mabuɗin baya buɗe maka sai ka zo da mabuɗi wanda yake da haƙora idan ka da ka zo da mabuɗi flat ba zai buɗe maka ƙofa ba hmm. waɗannan haƙoran su ne sharuɗan la ilaha illallah kuma da su muka fara <coughs> aka tambayi wahab ibn munabbi aka ce la ilaha illallah kan ba ita ce mabudin aljanna ba yace kwarai yace amma fa kowane mabudi yana da hakura sai ka zo da dai daidai kafin ya bude ma kofa in ka zo da da shi zalla wasu duk za su shige a barka ka kaka budewa kwado ba zai taɓa budewa ka zo da key flat ba sai ka zo da daidai wanda yake da hakuran da ya dace da shi jama'a mu zama managarta mu yi ta haƙiƙin la ilaha illallah ta hanyar abubuwa guda uku kadai. ta hakikin la'ilaha illallah <clears throat> ta hanyar yarda da Allah da gaske a cikin zuciyarmu da riƙo da Allah shi kadai da cewa Allah ya isa mana shi kadai kar mu sa kowa a ciki in muna la'ilaha illallah kowa ba a faɗa ba a kawo kowa shi Allah kadai shi ya isa wannan shi ne abu na farko da ya zama maka dole la'ilaha illallah ka ta tabbata abu na biyu da zaka yi la'ilaha illallah ka ta tabbata Shi ne ka jinjina ta da Muhammadu Rasulullah ya zama ba wani abu da za ka yi na neman yardar Allah sai irin yadda manzan Allah ya koya maka don da Allah ya ce ku yi la ila sai ya zama kamar inji Allah ya amma ya da manuwal manuwal din yana hannun manzan Allah sallallahu shi zai koya maka yadda ake aiki da ita duk wanda la ilaha illallah ta jikin wani ya dogara ba ta wajen manzan Allah sallallahu ya dogara wajen koyo da gane da yadda zai aiki da ita ba to wannan mutum ya bata la ilaha illallah ba ta aiki ita kaɗanta sai da muhammadu rasulullah yanzu wannan karatun na la ilaha illallah ne kadai karatun muhammadu rasulullah daban ne gobe za ku ji shi in Allah yadda sai abu na ƙarshe na uku shine ka je wa Allah da aiki kar ka je wa Allah da zaƙin baki la ilaha illallah la ilaha illallah ka je wa Allah da aiki kar ka je wa Allah da zallan baki la ilaha illallah da wannan zikiri yana da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalu zikiri la ilaha illallah mafificin zikiri shine la ilaha illallah amma kana ta yi amma baka yi ba kana ta yin me waka da la ilaha illallah amma baka yi aiki da la ilaha illallah ba to zaka samu matsala ko kana faɗan la ilaha illallah amma baka yi aiki da Muhammadu Rasulullah ba baka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin jagoranka zuwa wurin Allah ba ka rike wani ka dora shi a saman manzon Allah za a zagi manzon Allah baka ce kuma ba amma za a zagi wani kai ta hayaniya annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo da wani abu kaga wani baya yi amma baka damu ba amma wani in ya zo da wani abu kake kar a yi shikenan kuma zai ga dukkan ta fada da wancan wanda suke fada da sunnar manzo Allah baka damu da su ba amma wanda yake fada da wani shi kuma wani ya ce kaza ka ce ba haka bane shi kuma baka damu da shi ba to wannan yana iya kama ka matsala akan la ilaha illallah zaka kai aiki da abin da ta kunta aiki da abin da ya kunsa ɗaya daga cikin ta haƙiƙin abin da ya kunsa ne wanda ya yarda da la ilaha illallah to laifuffukan nan da muke faɗa ba zai je ya yi su ba so da idan kana ji cewa da gaske ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah sai Allah ce kar ka yi kaza za ka yi in dai da gaske ka yarda da cewa shi ne Allah in ya ce ka yi kaza za ka ki zai ce ka yi sallah ka ki zai ce ka bada zakka ka ki zai ce ka faɗi gaskiya ka ki zai hana sata da zina da sauransu ka yi in dai ka yarda gwargwadon yadda ka yarda da gaske to gwargwadon yadda zai sa Allah maɗaukakin sarki shi kuma ya yarda da cewa faɗan da ka yi na gaskiya ne duk wanda ya faɗi la illallah zai shiga aljanna amma akwai waɗanda za su faɗi la ilaha illallah amma saboda targaɗe da la ilaha illallah yake da shi saboda zunubansu Allah zai ce za ku shiga amma ba yau ba za ku shiga amma ba yau ba ku je wuta kunna daga baya zan kira ku amma dai za su shiga karka yadda ka zama cikin irin waɗannan saboda in Allah ya ga dama in kai laifi sai Allah ce ba zan yafe ba saboda ya ce wa yaghfiru ma duna zalika amma me liman ya sha'u sai wanda ya ga dama don haka karka ce ka ji wancan hadisin bari ka ɗana saboda akwai la ilaha illallah in ka ɗana za a ɗana ka da gaske ne cewa duk wanda ya mutu da la ilaha illallah ko yana sata ko yana jira sai ya shiga aljanna amma ba kowa ne zai shiga yau ba akwai wanda sai gobe akwai wanda sai jibi akwai wanda sai baɗi abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh